Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin biyar ga watan Satumba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da matafiya 32 a kauye ifon da ke karamar hukumar ise a jihar ondo a jamhuriyar niger kuma kimanin mutum shida sun rasa rayukansu a cikin mutum takwas da suka ci wani abinci mai dauke da guba a jihar da magaram kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda masu garkuwa da mutane suke sata mutane a wurin sallar juma'a wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar kana akwai labaran wasanni da murtala faru kusan yana ya shiryo mana to amma kafin nan ga maryam da cikakken labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz ta lashe zaben shugabancin jam'iyyar Conservative da aka yi kuma ita za ta zama sabuwar prime ministan kasar ta maye gurbin boris johnson a daidai lokacin da ake fama da koma bayan tattalin arziki da kuma karuwar kudaden makamashi a kasar Truss 'yar shekara 47 wacce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar ta doke Rishi Sunak tsohon sakataren baitul malal Birtaniya a zaben da jam'iyyar conservative mai kimanin mambobi masu biyan kudin jam'iyyar su dubu ɗari da arba'in suka yi kusan kashi sifili da ɗigo biyu cikin ɗari kenan na al'umma birtaniya miliyan sittin da bakwai maimakon zaben gama gari zaben cikin jam'iyyar da aka gudanar an yi shi ne saboda har yanzu 'yan conservative suke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma suna iya zaben sabon prime minister da suke so. Truss ita ta zama shugabar burtaniya ta sha biyar a ƙarƙashin mulkin sarauniya Elizabeth mai tsawo. A yau Litinin jam'iyyar Conservative ta sanar da nasarar Truss. An gudanar da zaben ne 'yan makonni bayan da Johnson ya sanar da cewa zai yi marabus a watan Yulin da ya gabata. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta aika karin agajin jin da ake matukar bukata zuwa pakistan inda mummunan ambaliyar ruwa ya shafa yayin da prime minister pakistan ɗin ya kai ziyara kudancin ƙasar inda ruwan tafkin manchar da ya cika ke barazana jiragen saman hukumar unhcr guda biyu sun sauka birnin karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar ana kuma sa ran karin wasu jiragen biyu za su isa daga baya jirgi na uku dauke da kayan agajin jin daga turkmenistan shi ma ya sauka karaci yayin da ambaliyar ruwa a makonnin baya-bayan nan ta shafi sassan pakistan da yawa ambaliyar ta shafi lardin sen da ke kudancin kasar inda karaci ne babban birnin abinda kwararru ke dora laifin akan sauyin yanayi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin ƙasar Ukraine ta nemi goyon baya mai ƙarfi don ƙoƙarin da take yi na samun galaba kan Rasha don kawar da ƙalubalen tattalin arziki a kan ƙasashen Turai abokan hulɗarta. Yayin da Rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa Jamus a kan takunkumin da ƙasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa kan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan kasashen tarayyar turai ta eu su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a kasashen na eu mafita ita ce a ba ukraine goyon baya mafi karfi domin mu samu galaba kan putin da wuri ta yadda ba zai sake cutar da kasashen turai ba abinda kuleba ya rubuta kenan a shafinsa na twitter mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya faɗawa manema labarai cewa takunkuman da kasashen yammaci suka sanya wa rasha na haifar da matsala wajen kula da bututun man nord stream 1 wanda babban kamfanin makamashin rasha na gazprom ya rufe a makon da ya gabata bayan da ya ce ya gano wani wuri da ke tsiyayar da mai kasashen turai da suka tura wa gwamnatin kiev makamai tare da taimakawa wajen horar da mayakan kasar sun zargi rasha da yin amfani da makamashin da suka saya daga moscow a matsayin makami Wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Rasha da ke Kabul babban birnin Afghanistan a yau Litinin ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku ciki har da jami'an diflomasiyyar ofishin biyu. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha na RIA University ya ambaci ma'aikatar harkokin wajen Moscow na cewa harin bom ɗin ya faru ne a lokacin da wani jami'in diflomasiyyar Rasha ya fita ya kira sunayen 'yan kasar afghanistan masu neman takardar visa don su ja layi a waje haka kuma har da 'yan kasar afghanistan cikin waɗanda harin ya shafa a cewa kafar yada labaran nan take dai ba a san halin da jami'an diflomasiyyar na rasha ke ciki ba khalid zadran kakakin rundunar 'yan sandan kabul ya ce wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin sannan ya tabbatar da mutuwar wani farar hula dan afghanistan ya kuma ce harin bom ɗin ya jakata akalla mutane goma. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla wasu 'yan bindiga da ake zargi masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da matafiya 32 a ƙauyen ifon da ke ƙaramar hukumar ose a jihar ondo an ce dai waɗannan mutanen da aka sace suna kan hanyar dawowansu ne daga makoki da suka je a jihar edo wato a makon a ƙarshen mako kenan lokacin da lamarin ya faru ga rahoton hassan umar tambuwal daga kudu maso yammacin najeriya Wasu mutane ɗauke da manyan makamai da ake zargin masu satar mutane ne sun yi awon gaba da mutane 32 a jihar Ondo. 'Yan bindigar sun sace mutanen 32 ne a yankin Ifon da ke karamar hukumar Ose a jihar ta Ondo a lokacin da suke dawowa daga taron jana'iza a jihar Edo. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Ondo, Madam Fumbilayo Odunlami ta tabbatar da aukuwar satar mutanen ta ce tuni rundunar rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta ceto mutum ɗaya a cikin mutanen da an kasace. We had that was an attack on a coastal bus around um, Ifon area along uh, Ifon Expressway and 11 people were suspected to have been kidnapped. that one of them has been rescued by the police. Our men are still there. And the person that has been rescued is helping us with the information that we need so that we can actually rescue others and arrest the assailants. Sufurtandan 'yan sanda Fumilayo Odunlami ta ce wasu mutane sun kai wa wata motar safa hari a yankin Ifon akan tagwayen hanyoyin Owo. An zargi mutanen da sace mutane da yawa. Kana 'yan sanda sun ceto ɗaya daga cikin waɗanda an ka sace wanda an ka ceton yana ba jami'an 'yan sanda sanda bayanai masu ma'ana da za su taimaka a ceto sauran mutanen da an ka sace sannan a damƙe waɗanda na sace mutanen to ko menene sako ga jama'a sai kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar ondo uwar gida fumilayo odulami ta ce sp fumilayo odulami ta ce sako dai ga jama'a shine mutane su rika kula da sha'anin tsaro idan mutum ya ga wani abu to ya yi magana kada ya yi gum da bakinsa. Tuni dai jami'an tsaro da na hada da jami'an 'yan sanda, sojoji dogarawan tsaro na Amotokun suka runtuma zuwa dazuzzukan jihar Ondo don ceto mutanen da aka kama tare da kamo waɗanda na sace su. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na Tambuwal. kimanin mutum shida sun rasa rayukansu a cikin takwas da suka ci abinci mai dauke da guba a wata unguwar da ake kira ta walala a jihar da magaram jamhuriyar nijar yayin da kwararrun likitoci suka dukufa wajen binciken irin gubar da ta hallaka waɗannan mutanen tamar abari ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Wannan al'amari ya faru ne a gidan wasu iyalai a wata unguwa da ake ce mata walala birni a nan da magara. inda suka rasa yaransu guda shidda. Malam Ibrahim Ahida shine uban wannan yara da suka rasu ga abin da yake cewa. Daga Allah ne kuma yana yiwuwa banda nan ma kenan wannan abu kamar Allah ya ko mai fenomen ne kurum kamar wani ka ne Allah ya kashi kuɗi wajen su bakwai suka ci abinci tunda su yan ƙananan biyu lokacin mun ɗauka kamar ruwa yana higa mutum haka kamar ɗan ƙaramin yaro wanda bai wuce higa ruwa ba ba domin aza higar ruwa ne ko likita ma na gaisu allura aka musu ta higar ruwa ta cinye wannan sai an kuje ku sayi madara dare ya sun halka a basu kawai abu sai a garabi da sahe Ta jin wannan labari hukumar kiwon lahiya ta jihar da magaran ba ta kasa a gwiwa ba kamar yadda dr abu yahaya babban daraktan hukumar ta nan jihar da magaran ya isa gidan inda lamarin ya faru da rana sun ci dambu da haki wanda ake ce gasiya ita kuma wannan haki gasiya a nan cikin gidan nan ne suka ɗebo ta suna da ita ne kuma ba su ɗaya ba su biyu suka ɗebo ta suke dafawa suna gama da wannan dambu bancinsu akwai mutum biyu yaro biyu inda ba cikin gidan suke ba an ba su dambun nan dai da marece na wannan rana ita mace ta dafa taliya amma daga ita sai ɗiyanta takwas su kaɗai suka ci shi wayancan yaran biyu da suka ci abinci da ranar nan su ba da su ba ba su ci ba kuma cikin ɗiyan na takwas akwai yaro guda mai da ishirin to shi wannan da wuya a ce ya ci ko bai ci ba amma dai akwai shi cikin iya abin da ya sani ce haka nan saboda yau da ake wannan zance shi wannan yaro bai da komi ba a fuskanci wata matsala ba ta rashin lahiya a gare shi wa'ancan yaran biyu wayanda ba 'yan gidan ba su ma ba su da matsala ko guda mai gida da shi bai ci abincin rana ba kuma bai ci na dare ba shi ma bai da matsala ko guda. Kwararrun likitoci ne suka dukufa wajen binciken musabbabin abin da suka ci a cikin wannan abinci inda suka aika abubuwan da suka gano zuwa babbar asibiti ta birnin Yamai. Kina a takaice dai hankalinmu ya yi lura washen abincin nan na dare da yanzu menene ya shiga a cikin shi Allahu a'ala. Taliya ce ita kan tabbata da kyau wani abu ne ya shige ya sadahi a kan shi ko cikin kayan miyan ne adda wani abu mai hatsari an ka sanya ba a sani ba shi maharin duk abubuwan da suke iya sawa a yi a yi bincike a tabbatar da mine ne shi ya sa wannan abinci ya kawo mana wagga asara babba mun ɗauke shi mu aika shi ya mai a a yi bincike a ba mu bayanin mine ne ya abu ko ne amma harin wannan matsalar ta ta zo a wannan gida ga yadda take mu gane mu shuna kenan taliyan ma da ake zance ita wannan bai Allah ita ce ke yin ta muna jiran sakamako da yarda ubangiji amma lalle kai guba ce mai karfi kwarai hukumar kiwon lafiya ta sha hankalin jama'a kan su kula da abin da za su yi amfani da shi cewar Dr. Habu ya haya. akwai kwararrun ma'aikatan likita wanda ke wannan aiki to duk wannan yan ko yawanci su duka a likita na a kai su aikin da ya kamata a yi shi yadda ilimi ya bada sun aikata shi kenan ba a wani rauni a akwai ba a kan da ya shafi aikin matsalar dai a samo wace irin guba ce saboda sai an san guba to shi ne wannan bincike da mun kai E saboda shi duk abin da ake bincike da ake saboda ga al'umma ta shiga wannan hatsari bincike yana da umfani. in ana yin haka nan za mu taimakon al'ummanmu. yanzu haka dai uwar waɗannan yara tare da ɗan jinjirinta suna nan babbar asibiti ta nan da magaran inda suke samun kulawa ta musamman yayin da hukumar kiwon lafiya ta jiha ke jiran sakamakon binciken da ta aika tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger a gaida tamar abari da wannan rahoton wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan washington dc kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. kuma da ko shaka babu haka yake a gaida fatin nijar yanzu kuma lokaci ne da sani shabu malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda masu garkuwa da mutane suke sace mutanen a wurin sallar juma'a A Najeriya yankin arewa maso yamma na ci gaba da fama da 'yan ta'adda wanda hata kai ga yanzu da ta suke tara hanya. Ko a juma'a nan da ta gabata 'yan ta'adda sun shiga garin Zugu cikin karamar hukumar mulki ta Bukuyim a jihar Zamfara inda suka sace bayan Allah da suka je sallar juma'a. Kai juma'a ma dai da ba a yi ta ba ma kenan kamar dai yadda wani da ya je sallah a wannan masallaci ya bani labarin asalin yadda lamarin yau kana Na kuma suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro. Um, Algar Tawalin yaya wannan al'amari ya faru? To abun ko da dai abun ya faru an kira sallah ko an yi kiran sallan farko to zuwa za a yi na biyu liman gabatowar shigowar liman masallaci kawai ba da babura suka shigo ba sun aji babura ne a cikin daji suka tako da kafa. to da suka tako da kafa suka zo suka mamaye mai cikin gari mutane na gudu suna kiran mutane su daina gudu ba za su yi musu ba za su yi musu ba to ko da aka hama shi sun zagaye masallacin juma'a ne Eh, da ladan da shi dan shi da duk wanda a cikin masallacin sai suka kora suka gargada da sauran mutane da suka samu waje sai suka hada su kauce da suwa. mutum nawa kenan suka dauka to yau dai da muka yi lissafi duka da gajiya din gaskiya ba za a yi kididdigin gano ko mutum nawa ne amma ga yau mun yi kididdigi an gano mutum arba'in da hudu a hannunsu suka tafi da su eh cikin shugabannin masallacin wa da wa suka tafi da su kenan eh sun je da ladanin masallacin da wasu dattijai da ke cikin masallatai su ma dai duk jagorori ne na wannan masallatai su ma suna hannunsu. Mm-hmm. liman da na'ibi zai kaso tsotsayar ko. Eh, shi liman bai kai ga isuwa ba yana dab da shigowa a tayar da sallah wurin ya kwaru. amma ina suka ɓoye bindigan ko ko ana ganin su da bindigan haka suka shigo. a da bindigogi suka shigo karar daga hannunsu ga su ai ba ɓoye suke yi ba. to kuma tun lokacin mutane ba su firgita su dan fara zamiya ɗaya bayan ɗaya su fice ba shiga ba da kai tun da duk mutane sun raja a zuwa wurin masallaci ana mm. batun a batun ta da sallah to haka kawai a ga su rike sun mamaye wuri to inda zaka fito ka sheka sai ga wani cin ya boka nan in kana batun kai nan ka ga wani ya boka nan ba wajen zuwa yanzu yanzu sun kira ɗaya daga cikin danguna su ce ga abin da suke so eh to sun kira waya a yau din da wayoyin mutanen da suka je da su wa sun yi magana sun yi magana cewa a basu naira miliyan talatin da biyar. To an sanar da hukuma? E eh, to hukuma lokacin da abin ya faru an sanar da hukumar sojoji a ma'an tsaron da muke da su muke da kusa da su irin na ɗaki takwas sun kawo ɗauki ko suka zo dai su barayin su mayi nisa da mutanen sun tafi. Yan za ka dan nesa haka a kokarin ko za a sami ceto wasu daga ciki ba. gaskiya to sun yi kokarin haka amma tun da wanda adda kafa ya shiga daji a tafi kaga ba a tunanin cewa ta ina za a bi a samu a kubutar da wannan mutane amma kuma daga ciki akwai mutum guda da suka harba shi yanzu haka yana asibitin sokoto an wuce da shi domin an je da shi asibitin general hospital ta gumi mm. abun ya fi karfin su an wuce da shi sokoto sannan yau mun yi waya da su mutanen da can tare da yaron har yanzu dai abun ya gagara bulletin da yana cikin jikin shi ya nemi gudu ne suka harba koko eh gudu ya yi sai suka harbe shi yana daga cikin wanda aka kada su daga cikin masallaci kenan shi yana daga cikin wanda aka kura daga cikin masallaci yau ma din nan da yamma din nan shi karfe hudu sun harbi wani wani mai cikin mota shi ma an wuce da shi an yi gumi da shi a nan garin nan ko a kusa da garin ne akwai wani kauye da ake ce ma dan marke nan ne suke yawan tarewa to sun eh. harbe shi kuma an wuce da shi a asibitin gumi ya aka yi to an yi sallar juma'a kenan koko duk shi kenan ya ta watsi magana sallar jima'a nan ka ai hankali ya tashi a lokacin da suka kada kenan shi kenan ba a samu yin sallar juma'a ba kenan eh, to mutane duk sun tarwatsi kaga ba magana tsayawa ai sallar juma'a eh gaskiya ne duk garin ya wace fa yan kalilan ɗaya ne wannan rage cikin garin yanzu a ah, mutanen da na rage yanzu ka ga wani shigowa ne da sahi kaga zo a ah, samu a yi maganganu da su a shirya da su Kuma yanzu shirin magana shirin kuɗi ne ake da su ba ah, waɗanda dai a hannun su a samu a hanso su eh, yanzu haka shi din ne ake kokari a ga an kai karshen cinikin kuɗin da suwa sannan sai a ci gaba da shiga wurin tarbace a samu a gani Na kuma zanta da wani wanda aka sace mahaifinsa da kuma kanansa a cikin wannan masallaci. Malam ya haƙuri. Ranka da layi Allah. Kana cikin masallacin sanda aka ce da babanka? Na je kasuwa. To sai aka kira ni cewa ya dawo da daji da yake shine ladanin masallacin. Eh. To sai je kira sallah sai masu saurin zuwan nan su kama lazimi da na filfili sun ka zo eh, tare da wannan mai nasiha. Na. To sun zo suna cikin nasiha sai 'yan bindiga suka zo ko takalma ba su cire ba. Eh, suka zo suka ɗauke shi ladanin suka ɗauke wannan malamin da sauran wa'annan mutanen da na shiga wurin. mutum arba'in da hudu suka ɗauka sai su nan suka tattara mutane suka tura daji ko gona ka zo sai su haɗu su wuce da kai daji. Oh. So daga nan ne sai suka halbi wani yaro yanzu haka ma yana asibiti Sokoto. Lalle ana tana neman raya dan sai gobe za a aiki kwana ne uku kwanci ba a yi mai aiki ba. To shi baban naka kun yi magana da shi? A'a ba su ba shi waya ba tun da sun ka ɗauke shi hatta abinci ba su ba shi ba. Gaba ɗaya ba ba su abinci ba. Har a jiya har a zuwa yanzu gar muka magana da kai mun waya da su ba abinci an hana mu sun kira ni ya kira ni ce don Allah a waɗa min duk hanyar da zan bi in bi in taimaka mai. Taimaka in tarbo shi ga shi ko naira dubu goma banda sun ce mu ba su naira miliyan arba'in. Dukkan mutanen da aka ɗauka? Eh mutum arba'in da hudu ba. Eh sun ce mu ba su miliyan arba'in. iyaya to ake ciki kenan game da batun zuwa an so su. To ranka da wallahi muna nan muna dan bin hanyoyi hatta gonar da an kai shuka ta daji na saka ta kasuwa in samu min sai ba samu ba saboda matsalar kuɗin. To yanzu kuna nan za ku ci gaba da zama garin To ranka da in gwamnati ta ɗaukar mana mataki za mu iya zauna in ba ta ɗauka ba gaskiya ba za mu iya zauna garin gaba. Ta Allah ku fitar da su lafiya. To a mai magana da muka kai yanzu haka suna kusa da mu wani gari da aka ce Makado. Yanzu? Yanzu ga magana da nake da kai suna nan suna tattara mutane. Ta. Insha Allah yanzu na tattara mutane ba mu san adadin abin da sun ka dauka ganin Kado din ba. Cikin sanarwar da rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta bada ta tabbatar da auko wannan lamari. Sanarwar wacce kakakin rundunar SP Muhammad Shehu ya sanya hannu a kai ta ce rundunar 'yan sandan ta tura dakarunta don su agazawa baturen 'yan sanda na yanki wato area commander da kuma dpo na bukuyin wajen ceto waɗanda aka yi garkuwa da su wannan yunkuri nasu ya kai ga fatattakar su 'yan bidanga ya zuwa cikin daji a sa'ilin da suka yi ƙoƙarin mamaye wani ƙauye na gaba da garin zugu yasfi shehu muhammad ya ce yanzu dai 'yan sanda sun samar da kwanciyar hankali da walwala a yankin sunshine malfashi murya amurka daga gusau a najeriya to madalla gaida sani sha'ib malfashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma lokaci ne da murtala zai shigo da shirinmu na gaba wasanni a takaice kasashen najeriya da afirka ta kudu na daga cikin manyan kasashe ta haujin kwallon kafa da suka rasa gurbin fafata gasar cin kofin nahiyar afirka ta yin wasa masu taka leda cikin gida ta bana da za a gudanar a kasar algeria hakan ko ya biyo ne bayan kashin da kasashen biyu suka sha a wasannin neman gurbin gasar da aka kammala a jiya lahadi najeriya wadda ta sha kashi da ci biyu da nema a wasanta na farko da ghana a makon jiya a can ghana din ta sami nasarar farke kwallayen biyu a jiya lahadi a wasansu na biyu a birnin abuja inda kenan suka karkare da ci biyu da biyu a wasannin biyu hakan ya sa aka yi bugun finalti domin fidda gwani inda kasar ta gana ta yi galaba da ci biyar da hudu ita kuwa kasar afirka ta kudu ta yi waje ne bayan da angola ta doke ta da ci shida da daya a cikin wasanni biyu da suka fafata a najeriya da ya tarihi ne maimaita kansa inda kasar ta gana ta hana ta samun gurbin shiga gasar ta can ta bana bayan da 'yan watannin da suka gabata ma ta hana ta samun gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta bana duk a abuja babban birnin kasar tuni dai aka sami fitar da dukkan kasashe goma sha takwas da za su fafata gasar ta shekara mai zuwa da suka hada da angola da congo da mali da ghana da habasha da niger uganda senegal da mauritania sauran su ne mai masaukin baki wato algeria da mozambique da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kamaru da ivory coast da kuma masu riƙe da kambin gasar har sau biyu wato morocco a ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙasar ghana na kufu addo ya bayyana yakinin cewa ƙasar ta ghana za ta iya kasancewa ƙasar nahiyar afirka ta farko da za ta lashe gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya addo ya bayyana hakan ne sa'ad da suke marhabin lale da kofin gasar ta hukumar fifa na duniya da ya isa a birnin accra a ci gaba da zagayen duniya da kofin yake yi a ƙarƙashin jagorancin david trezeguet da ya taɓa lashe shi a shekarar 1998 zagayen kofin dai wani sashe ne na tsare-tsaren da aka saba yi bisa al'ada a zaman shirye-shiryen soma fafata babbar gasar ta duniya da ake yi bayan kowace shekara hudu shugaban na ghana ya ce yanzu haka kasar ta shirya kafa wannan babban tarihin na lashe gasar musamman la'akari da tarihin ta na yadda a can baya ta jagoranci kasashen nahiyar wajen samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka akan haka ya kira ga 'yan wasan da su dage domin tabbatar da wannan makasudin ya kuma buƙaci ɗaukacin 'yan ƙasar da ma dukkan nahiyar afirka baki ɗaya da su marawa ƙasar baya kokarin da take yi na ɗaukaka martabar nahiyar ta afirka ƙasar ta ghana dai za ta soma fafa ta gasar ne a rukunin h tare da ƙasashen portugal da koriya ta kudu da kuma uruguay a nahiyar turai kuma a gobe talata ne za a soma fafata wasannin gasar kwallon kafa na cin kofin zakarun turai na kakar wasanni ta 2022 da 2023 a matakin rukuni rukuni Ƙungiyoyi 32 ne za su fafata a cikin rukuni takwas inda a gobe za a buga wasanni takwas ciki har da zakarun gasar wato Real Madrid da za su yi tattaki zuwa Celtic domin su fafutukar kare kambin su kafin jibi Lahadi kuma a buga wasu wasannin takwas a makon farko na gasar ta bana. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, nigeria. Tuma da za a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ta lashe zaben shugabancin jam'iyyar Conservative da aka yi kuma ita za ta zama sabuwar Prime Ministan kasar ta maye gurbin Boris Johnson a daidai lokacin da ake fama da koma bayan tattalin arziki da kuma karuwar kudaden makamashi. Truss 'yar shekara 47 wacce za ta zama mace ta uku da za ta jagoranci kasar ta doke Rishi Sunak tsohon sakataren baitul malal Birtaniya a zaben da jam'iyyar Conservative mai kimanin mambobi masu biyan kuɗin jam'iyyar su 140 suka yi kusan kashi sifili da ɗigo biyu cikin ɗari kenan na al'ummar Birtaniya su miliyan 67. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaici ta aika ƙarin agajin jin kai da ake matuƙar bukata zuwa Pakistan inda mummuna ambaliyar ruwa ya shafa yayin da Prime Minister Pakistan ya kai ziyara kudancin ƙasar inda ruwan tafkin Manchar da ya cika makil ke barazana. Jiragen saman hukumar UNHCR guda biyu sun sauka birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar. Ana kuma sa ran karin wasu jiragen biyu za su isa daga baya a yau ɗin. Jirgi na uku dauke da kayan agajin jinƙai daga Turkmenistan shi ma ya sauka Karachi. Yayin da ambaliyar ruwa a makonnin baya-bayan nan ta shafi sassan Pakistan da yawa. ambaliyar ta shafi lardin sen da ke kudancin kasar inda karatu ne babban birni abinda kwararru da yawa ke dora laifin akan sauyin yanayi a yau litinin kasar ukraine ta nemi goyon baya mai karfi don kokarin da take yi na samun galaba akan rasha don kawar da kalubalen tattalin arziki akan kasashen turai abokan hulɗarta yayin da rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa jamus kan takunkumin da kasashen yammaci suka sanya mata To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safin Allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada shirin da kuma bada umarni. Da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin. Salamu alaikum.